Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna a lafiya daga nan birnin Washington DC sahabo Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin 31 ga watan Oktoba shekara ta 2016 ga kanun labarai. a yayin da hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya a nan amurka ta samu takardar izinin kotu domin fara duba wasu wasikun imel waɗanda ake zaton suna da alaka da yadda hillary clinton ta yi amfani da akwatin imel na gida lokacin da take sakatare harkokin waje 'yan jam'iyyar sun ce akwai wata munakisar siyasa da ta sanya aka bayyana wannan abu a daidai wannan lokaci Hukumomin Italiya suna ci gaba da auna barnar da ta wakana a tsakiyar Nausiya kwana guda bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin awo shida da kimanin rabi ta afko a garin. Shugaban ƙasar Koriya ta kudu Park Geun-hye ta ci alwashin ba za ta bar rigingimun siyasar da ke karuwa na zubewar martabar ta gwamnatin ta su gurgunta tsaron ƙasa ba. Kanan labaran kenan. kan hanyar su da dawowa ne kuma waɗannan mahara suka kai masu hari a wani ƙauye da ake kira dari da ke karamar hukumar dambuwan inda suka hallaka jami'an su guda biyar da 'yan banga guda uku da sibiliyan jaciyar guda ɗaya. zargin harin 'yan boko haram a jihar borno jiya kenan. tururuwar ma'aikatan kamfanin cnpc mai ayyukan haƙar man fetur a rijiyoyin agadem da ke yankin difane suka yi cincirindo a solix hotel mallakar ƙasar china za mu kawo muku cikakken rahoto an jima kaɗan faduwar darajar naira na barazana ga cinikin dabbobi yusuf aliyu harande yana tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam yanzu a dakaci labaran duniya tukuna. Masu sauraro, Assalamu alaikum. A yayin da hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya a nan Amurka ta samu takardar izinin kotu domin fara duba wasu wasiƙun imel waɗanda ake zaton suna da alaƙa da yadda Hillary Clinton ta yi amfani da akwatin imel na gida lokacin da take sakatariyar harkokin waje. 'Yan jam'iyyar sun ce akwai wata munaƙisar siyasar da ta sanya aka bayyana wannan abu a daidai wannan lokaci. Masu bincike na hukumar ta FBI sun shafe makonni da dama da sanin cewa waɗannan wasiƙun imel da suka gano a lokacin wani bincike daban da suke yi suna da alaƙa da binciken Clinton da ake yi, amma ba su bayyana wannan abin ba sai ana saura kwanaki goma sha ɗaya kafin a gudanar da zaɓe. a ranar juma'a daraktan hukumar ta fbi james comey ya aikewa da shugabannin majalisar dokokin amurka wasiƙa yana bayyana gano waɗannan wasiƙun comey ya faɗa cikin wasiƙar tasa cewa ba a san ko waɗannan wasiƙun suna da muhimmanci ba don ba a yi nazarin su ba tukunna shugaban 'yan democrat marasa rinjaye a majalisar dattijai harry reid ya faɗa jiya lahadi cewa comey yana amfani da mukaminsa domin karkata akalar wannan zaben shugaban ƙasar kuma watakila ya karya doka wajen wajen yin hakan a cikin wata wasiƙa ya yi zargin cewa komi ya ƙi yarda da bukatun da aka gabatar na ya saki bayanai masu zafi da sanatan ya yi imani hukumar fbi tana da su game da alaƙar da ke tsakanin dangantakar shugaban shugaba na jam'iyyar republican donald trump da ƙasar rasha tsohon anthony general na amurka eric holder da wasu tsofaffin manyan jami'an ma'aikatar shari'ar amurka da masu gabatar da ƙararraki su kusan ɗari su ma sun bayyana damuwa kan wannan sanarwa da komi ya bayar da kuma ganin cewar ana saura kwanaki kaɗan a gudan gudanar da zaɓe ya bayar da ita hukumomin italiya suna ci gaba da auna barnar da ta wakana tsakiyar nosiya kwana guda bayan da wata girgizar mai karfin awo shida da kimanin rabi ta afko a wannan gari ba yi hasarar rai a wannan girgizar ƙasa ta jiya lahadi ba duk da cewa ƙarfinta ya zarce na wadda ta faru ranar 24 ga watan agusta har ta kashe mutane kimanin 300 amma girgizar ta yi barna sosai a nosiya girgizar kasar ta lalata wasu majami'u da dama ciki har da majami'ar basilika ta st benedict da aka gina tun karni na goma sha hudu a wurin da aka haifi st benedict mutumin da ya kafa ɗariƙar nan ta benedictine da kuma wata majami'a mai suna cathedral of st mary a wadda ta yi suna wajen wasu zane-zane a karni na goma sha biyar har ila yau girgizar kasar ta jiya lahadi ta rushe majami'ar san francisco wadda 'yan ɗariƙar francisca suka gina a ƙarni na goma sha hudu a baya an sake gina wannan majami'ar bayan wata girgizar kasar da ta rushe ta a shekara ta 1859 wasu sassan ganuwar da rumawa suka gina a nosiya waɗanda suka lalace a girgizar ƙasa a baya sun rushe har ƙasa a girgizar ta jiya tare da husumiya da yawa kwararru sun ce girgizar ƙasar ta jiya lahadi ita ce mafi ƙarfi da aka gani a yankin tun wata mai ƙarfin kusan awo bakwai da ta kashe mutane 2,730 wato da biyar a kudancin italiya a shekara ta 1980 Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Shugabar kasar Kori ta Kudu Park geun ta ci alwashin ba za ta bar rigingimun siyasar da ke faruwa na zubewar martabar gwamnatinta su gurgunta tsaron ƙasa ba. mai magana da yawun shugaban kasar ta bayyana wa 'yan jaridu a yau litinin cewa gwamnati za ta tabbatar da cewa a shirye dakarun kasar suke a kowane irin hali a tsakiyar tashin tashinar siyasar ne dakarun sojojin koriya ta kudu za su fara gudanar da atisayen shekara na hog wanda ya hada da sojojin kasa na sama da kuma na ruwa abubuwan fallasa da suka fito game da yadda shugabar ke amfani da mukaminta domin biyan wasu bukatun da ba su kamata ba tare da wata daɗaɗɗiyar ƙawarta sun raunana ikon shugaba park sun kuma zubar mata da mutunci a idanun jama'a A ƙarshen mako ne Park ta kori da yawa daga cikin manyan jami'anta sakamakon ɗimbin zanga-zangar da aka yi ta yi tare da yin kiran da ta sauka daga kan mulki ko kuma a tsige ta. Jiya Lahadi, Chasun Sel wacce take a tsakiyar rikicin shugabar ƙasa ta koma Seoul daga Jamus, inda ita da ɗiyarta suka gudu a watan Satumba a lokacin da labarin hatsaniyar ta fito. Lauyanta Lee Kung Jae ya ce Cho ta yi da na sanin irin wannan hali da ta saka al'umma a ciki na karyar da zukatansu. wani sabon rahoton asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya ce ɗaya daga cikin yara bakwai a duniya yana shakar iska da gurɓatatta ta ninka wadda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta zayyana sau shida ko fiye da haka an wallafa wannan rahoton ne mako guda kafin taron wato taro kan sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya da za a yi a marrakech a ƙasar morocco babban daraktan asusun unicef anthony lake ya bayyana cewa gurɓatacciyar iska tana daga cikin manyan abubuwa da ke haddasa mutuwar yara kimanin 600 'yan ƙasa da shekara biyar da haihuwa kowace shekara kuma tana yin barazana ga rayuwa da makomar wasu miliyoyin yaran a kullum yara miliyan biyu suna zaune a yankunan da gurɓatacciyar iska ta zarce adadin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ƙayyade daga cikinsu miliyan 620 suna yankin kudancin asiya sai miliyan 520 a nahiyar afirka sai kuma yara miliyan 450 a ƙasashen gabashin asiya da yankin tekun pacific unicef ta ce ƙananan yara sun fi samun illa daga shakar gurɓatacciyar iska wato saboda huhu da dai sauran wasu sassa Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Tuma da muna dako rahoto daga Najeriya martani kan zargin da hukumar ko kuma kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta wallafa cewa sassan jami'an tsaro da ma na hukumomin farin hula suna yin fyaɗe ga mata da suke sansanonin 'yan gudun hijira a faɗin ƙasar. haka nan daga najeriya hukumomin sojin kasar sun ce sun yi hasarar dakaru biyar da yan banga uku da na ɗan ƙato da gora ɗaya sakamakon wani harin kwantan bauna da yan boko haram suka yi musu kan hanyar su daga dambuwa bayan wani matakin soja da suka ɗauka a yankin haruna dardubi yana da ci gaban wannan rahoto kan hanyar su da dawowa ne kuma waɗannan mahara suka kai masa hari a wani ƙauye da ake kira yugun yugundari da ke karamar hukumar dambuwan inda suka hallaka jami'an su guda biyar da 'yan banga guda uku da sibiliyan jtf guda ɗaya suka kuma raunata wasu jami'an soja guda goma sha tara da na sibiliyan jtf ɗin guda ɗaya wanda ya hakan suke karɓan magani sanarwar ya ce rundunar nasu ta samu nasarar lalata ɗaya daga cikin manyan motocin 'yan ta'addan da kuma kwato wasu bindigogi guda biyu da ake kira anti-aircraft wato bindigogin da ke harbo jirgin sama da ma daunin wasu bindigogin da kuma makamai dai da dama a maboyar waɗannan 'yan ta'adda sai dai wannan sanarwar bai bayyana kame ko kuma halaka ɗaya daga cikin waɗannan 'yan ta'adda ba da rundunar sojan ta ce ta samu nasarar kwato waɗannan makamai daga maboyar su a wani sanarwar nan daban kuma da har yanzu ke ɗauke da sa hannun sani usman kuka shekan wanda ya aikewa manema labarai na nuni da cewa rundunar nasu ta samu nasarar kame wani mutum da suke zargin da cewa shi ke aikewa 'yan kungiyar boko haram da magunguna da kuma kwayoyi a tsakanin kauyen firgi da zawan da ke karamar hukumar bama a jihar borno ya ce sun kame shi ne a lokacin da yake kokarin shiga dajin Sambisa a jiya da rana. Rundunar ta ce sun kame wani da ake kira Kadiri Ummata ne kawai dan shekaru 35 da haihuwa yayin da sauran suka arce zuwa cikin daji. Ya ce kuma sun gano wasu magunguna ne kamar na su garin glucose da maganin radadi a ciwo da ma dai wasu kwayoyin magungunan da dama. Kuma yanzu hakan suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike akan wannan da aka kame. Har ila yau sanarwar ya kara da cewa sun kame wani kuma da ake zargin cewa shi ke kai wa 'ya'yan kungiyar Boko Haram din man fetur da ake kira fantoma lasani wanda aka kame shi a jiyan tare da haɗin gwiwan jami'an farin kaya wato civilian jtf a tashar muna lokacin da yake kokarin shigowa don ɗaukar matarsa ya ce shi dai wannan mutumin da ake zarga ya fito daga ƙauyen filatari da ke karamar hukumar bama a jihar borno kuma yana ɗaya daga cikin masu rashin kishin ƙasa saboda an gano cewa yana ɗaya daga cikin masu aikewa 'yan ƙungiyar boko haram man fetur da kuma gas a tsakanin yankin bama da goza wanda dukkaninsu ke tsakanin sambisa ko a jiya ma dai sai da jami'an tsaro suka bindige wani dan kunar bakin wake a unguwar da ake kira Rambuwa Road inda ya kokarin kutsawa cikin jama'a wanda jami'an tsaro suka buɗa masa wuta da bom din ya tashi daga shi sai shi babu wani mutum koda guda da ya samu rauni sakamakon wannan tashin bom din a yan kwanakin nan dai ana samun irin waɗannan hare-hare na kunar bakin wake da kuma kwantar bauna wanda jami'an tsaro ke kira da jama'a da su dinga mai da hankali game da abubuwan ke da su da kuma mutanen da ke shigowa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya faduwar darajar naira na ci gaba da kassarawa da kuma haddasa barazana ga cinikin dabbobi a babbar kasuwa da ke garin mubi cikin jihar adama sakamakon wato hauhawar ko kuma tashin farashi ko kuma darajar kudaden wato jamhuriyar kamaru sanusi adamu yana da ci gaban wannan rahoto Farashin kuɗin sefa a kasuwar canji ya hau da kamar kashi 150 inda ake canjin jaka ɗaya na sefa a kan naira 750 kwatankwacin naira 300 watanni da suka gabata. Alhaji Rabiu ɗan iya sarkin tiken mubi ya yi mini bayanin irin barazanar da faɗuwar darajar nairan ke yi wa fataken shanu. sani dai sanu a nan zai suna zuwa to amma yanzu canji da abin da ake canji nan ɗari uku ne yanzu ya dawo wajen ɗari bakwai da hamsin. kimanin tireloli ɗari biyu zuwa ɗari biyu da hamsin ke lodi shanu daga mubi zuwa kudancin najeriya kowane mako a halin da ake ciki yanzu tireloli arba'in da biyar zuwa hamsin ne kacal ke ɗaukar shanu daga kasuwar. Eh, sunana alhaji usman dan mai nage ciyaman kasuwar shanu mubi. eh to kaga canjin nan yana naira ɗari uku da talatin da arba'in ita sefa yanzu an waye gari jaka ɗaya na kamaru ya koma ya ninka ɗari bakwai da wani abu so kaga saniyan duk da ka kawo anan kai lissafi ba zai baka kudin ba to kaga sai zama fatakin duka sun ba sa kawo shanu comrade abdulkadir musa shugaban kungiyar yan kasuwa da masu kananan masana'antu reshar karamar hukumar mubi ya ce faduwar darajar nairar ta gurgunta harkokin cinikayya tsakanin kasa da kasa wadda a cewarsa na shafar harkar kasuwanci tsakanin arewa da kudancin najeriya to a gaskiya yawa kasuwanci illa sosai domin yanzu wasu mutane ba su so jarin su gaskiya don abin da zaka iya zuwa da ka siya kamar ɗari biyu ko ɗari uku yanzu zaka iya siya kayan sittin ne ko ka siya ɗari kaga wannan ya kawo illa kuma ga kayan yanzu ka zo ka display a kasuwa wallahi masu sayan kaya ma ba kowa ba domin za a ɗauki yaro ne da abin da ake siya da naira goma ko naira ishirin yanzu ya dawo naira hamsin naira tamanin kaga wannan abu ya zama illa ne babba yanzu ya kai misali kamar fata wanda ake kai kasan yarbawa da fatan nan ya ji a siyo shi ne yau fatan nan ya zama to a kamar kuro ake sai da shi dole in ka sai a kamar dole ka sai da shi a kamar saboda tsadar sefa abin da ya kace life na mutane sai wallahi Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar adamu zama Najeriya. Daga jamhuriyar Nijar kuma mun samu rahoton cewa. Tururuwar ma'aikatan kamfanin CNPC mai ayyukan haƙar man fetur a rijiyoyin Agadem da ke yankin Difane suka yi cincirindo a Solix Hotel mallakar ƙasar China a ɗazu da hantsi. waɗannan jami'ai da ke kwatankwacin wakilan ƙasar nishar a wannan kamfani na haɗin gwiwa da ƙasar china na masu korafi ne akan bambancin da suka ce magabatan na CNPC akasarin su Chinese ke gwada musu akan aiki. Sakamakon kosawa da wannan ɗabi'a ya sa su yin wannan zaman darshen na yau, kamar yadda jagoran waɗannan jami'ai Tasi'u Ibra ya bayyana min. Ana wulakantar da ma'aikatan Nijar kuma ba a bin dokoki na aiki shine ma'aikata suka ce bisu yarda ba duk a komo abu doka. Kai ɗan Nijar baka da wani inci sai dai dan cana dan cana ko ma shi wane ne ko ma mishara ne shi shi yake baka umarni ka bi so dole ne ka so baka so ba ka yi biyayya ga wanda yake kasan kama idan an samu wanda yake kasan ka barantana ba za a samu ba ma yan Nijar idan kai ka zo kawai ko kai ka bi ne abin da aka ce ma ba ka da incin ka tambaya ka ce wa a wannan abu bai kamata ba shi wannan ba aiki na bane duk aikin da aka saka kawai ka je ka ma'aikatan na man fetur yan asalin kasar Nijar sun ce sun sanar da hukumomin kasar akan mawuyacin halin da suke ciki sai dai har yanzu ba a sami sauyi ba 2014 lokacin da shugaban kasar mu ya je mun bashi takarda ta neman a yi diba a gani yadda za a kwato mana incin eh, minista mu kula da man fetur ya sani minista na mai kula da incin eh, ma'aikatan Nijar sun sani duka abubuwan da ake ciki. Alhali ma abubuwan mu da muke so muna so ma a kawo sauki ne ga gwamnati. Duk an aka ɗauko ma'aikaci daga ƙasashen waje. Kuɗin da za a biya shi na ɗawainiyar shi na eh, tafiya da zai zo yi na abincin shi da za a biya na abubuwan da za a biya sai ka gani ma'aikaci guda abubuwan da za a kashe masa a wata guda miliyan goma. alhali mutum nawa zaka biya ma'aikata yan Nijar wanda aka ɗauka ƙwararru a nan ga Nijar alhali ma wayansu yan Chad ɗin suka zo a wurin yan Nijar suke koyan aiki na buga waya a kamfanin CNPC inda na samu sakataren manasha Malam Ide Alfa Jibrilla domin jin ta bakin su a game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe sai dai ya bayyana min cewa zai sanar da mai gidansa a kan wannan bukata saboda haka idan akwai abin da zai ce a kai zai kira ni daga bisani a nasu bangare ma'aikatan sun lashe takobin ci gaba da kokowa har sai haƙarsu ta cimma ruwa in ji su a shekarar 2011 ne kasar Nijar ta fara haƙo da man fetur daga rijiyoyin agadem ganga 20,000 a kowace rana waɗanda matatar soras ke tacewa a damagaram domin bukatun 'yan ƙasar da na ƙasashe makwabta kafin daga bisani gwamnatin kasar ta bullo da shawarar samar da hanyoyin fitar da shi zuwa kasuwannin duniya ta hanyar wani bututun da take tunanin shimfiɗawa a nan gaba da haɗin kan ƙasashen chadi da cameroon sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger bari mu koma najeriya inda jam'iyyar apc mai mulkin kasar reshen jihar karo ta shirya wata bita ga shugabannin jam'iyyar da kowane mataki ga rahoton da murtala faruk sanyin na ya aiko mana daga sakkwato Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Chief John oyogun kenan sa da yake kaddamar da buɗe taron bitar na kwanaki uku da reshen jam'iyyar a jihar kano ta shirya wa shugabanninta a sokoto wanda ya ce shine irinsa na farko a tarihin siyasar najeriya taron dai ya haɗa hancin dukkanin shugabanni da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta apc tun daga matakin mazaba har ya zuwa matakin jihar ta kano gwamnan jihar abdullahi umar ganduje muna so mu kawo canji akan yadda ake mulki na jam'iyya a yadda aka saba jam'iyya idan an yi zaɓe musamman aka tsaye da ɗan takara to da an kafa gwamnati shi shikenan jam'iyya ta tafi dogon hutu to wannan a dimokuraɗiyya ta zamani ba haka yi kamata a yi ba jam'iyya ƙashin bayan gwamnati ne kuma jam'iyya reshe ne babba a wajen harkokin dimokuraɗiyya saboda haka muka ga ajiyar kano gara mu zo da duk waɗanda abin ya shafa da 'yan majalisar tarayya da na jiha da 'yan kwamitin nazartarwa na jiha to mun zo wannan guri domin mu tattauna mu gaya ya za mu ƙarfafa jam'iyya ya zama tana da rai kusan a koyaushe. to sai dai a ɗaya ɓangaren 'yan siyasa da dama da suka yi jawabai a wurin taron suna nuna biyayyar su ne ga gwamna ganduje dalili kenan da ya sa wani taron 'yan jarida na tambayi gwamnan ko taron na da alaka da tankiyar mallaka da shugabancin jam'iyyar da ke sa da tsohon gwamna rabi'u musa kwankwaso da ya gada babu shakka ana rigimar jam'iyya a kano amma ƙarshen ta ya zo mutum biyu jam'iyya ta ce ta kore su ba wai ana rigima ne wata gagarumar rigima ne taka ba da shugaban jam'iyya da sakataren tsare-tsare su ne suke zagon ƙasa ga gwamnatin jihar kano saboda haka sauran shugabanni su hamsin da wani abu suka haɗu suka ce sun kore su ba za ka ce mutum biyu da wajen dubbannin 'yan jam'iyya ka ce shikenan an samu bangare ba to haka ne dama ko ina ma za a iya samun bangare saboda haka bangare wani lokaci ado ne ga siyasa an gayyato shehunan malamai da sauran masana sha'anin siyasa da demokuraɗiyya da suka gabatar da kasidu kusan goma sha biyar a lokacin taron bitar mafi akasari dangane da ayyukan jam'iyyun siyasa da aƙidodinsu da kuma rawar da suke takawa wajen tafiyar da mulkin demokuraɗiyya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria. Be na sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye ganin sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc karfe 11 da minti 20 da yan kai ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau ɗare ɗan jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya tabbatar da haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Murtala Faruk Sanyinna, ya yi mana nazari a game da yunkurin gwamnatin jihar Sokoto, wanda a karan farko gwamnatin jihar ta ƙaddamar da dokar tilascin ilmantar da 'ya'yan jihar a matakin firamare da sakandare. Idan aka yi la'akari da babban abin da ya sa ƙasashen da suka ci gaba a faɗin duniya, samun nasarar magance matsalar jahilci koma bayan tattalin arzikin ƙasa, talauci da tumasanci a ƙasashensu. Za a ga cewar haƙƙin gwamnatoci ne a duk mataki su ba ma 'yan ƙasarsu nagartaccen ilimi. A waɗannan ƙasashen babu wani mahaifi ko mahaifiya da ke da hurumin hana 'ya'yansu zuwa makaranta a daidai lokacin da suke shekarun makarantar firamare da sakandare. Gwamnatocinsu na da matuƙar ƙarfi wajen tarbiyyar yara, musamman idan aka yi maganar ilimi. Yunƙurin gwamnatin jihar Sokoto na ba ma kowane ɗan jiha ilimi kyauta a matakin firamare da sakandare. Yunƙuri ne da ya kamata a ce kowace jiha a ɗaukacin Najeriya sai koyi da shi. sakan dire uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin garaba zai gwada ba binta da kwanta gora hannu na gazato suna samun idan za a iya tunawa gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal 'yan watanni bayan rantsar da shi ya ayyana dokar ta ɓaci ga ɓangaren ilimi a jihar a watan disamban bara tare da makasudin kai daukin gaggawa ga dimbin matsaloli da suka dabaibaye bangaren na ilimi kudirin dokar da gwamnan ya aikewa majalisar dokokin jihar domin amincewa wani bangare ne na aiwatar da dokar ta bacin a bangaren ilimin tare da manufar samar da doka wacce za ta tabbatar da ilimi a zaman wani haƙƙi na yara masu tasowa tare kuma da hukunta duk wani aiki na tauye wannan haƙƙin barista suleiman usman shine kwamishinan shari'a na jihar sokoto shine kuma ya wakilci bangaren zartaswa na gwamnati wajen gabatar da kudirin dokar na tambaye shi ko mai ya ja hankalin gwamnati na daukar matakin gwamnan jihar sokoto aminu wazir tambawar mutum ne da ya yi imani da cewa ilimi shine babban wani abu da za ka iya bar ma mutum kamar gado haka zan dukiya ya ka bar mutum dukiya saboda ilimi haske ne yana haskaka rayuwa hitilar duniya ne idan muka duba ilimi lafiya muhalli duka suna cikin haƙoƙi na ɗan adam amma a najeriya saboda matsayinmu na cigaba matakinmu na cigaba bai kai ga wannan ba shi aka sa su a sura ta biyu ta tsarin mulki wadda ake kira fundamental objectives and directive principles of state policy wanda yake yana cikin state policy na ƙasa wanda dukkan gwamnatocinmu da tarayya da jiha da karan hukuma da dukkan 'yan ƙasa suka amince da shi cewa idan gwamnati ta ga dama ko ta samu hali na zartar da ɗaya daga ciki to tana iya zartar da shi kuma tana iya ɗaukaka shi ya zama matsayin haƙƙi wannan shi ne manufa da kuma ƙudurin shi gwamnan jihar sokoto na ilimi ya zama haƙƙi haƙƙi na kowane ɗan jihar ya zama wajibi iyaye su tabbatar da yaran su sun je makaranta kuma wajibi al'umma da kuma gwamnati su kansu su taka tasu rawa wajen ganin an ilmantar da dukkan 'yan jiha. To ko yaya majalisar dokokin jihar sokoto ta kalli wannan kudarin dokar tambayar kenan da na yi wa shugaban kwamitin majalisar mai kula da ilimi Aminu Balabo Dinga. Eh, to gaskiya ga kusan da aka kawo dokar shi kakakin majalisa ya yi kira da membobin kwamiti da su gaggauta saboda muhimmancin rawar da ana wannan dokar saboda duk abin da za ka ba dan adam idan baka ba shi ilimi ba ka rage to tun da har gwamnati ta hankalinta ya dawo ta wannan gefe to ita ma majalisa ya kamata su ba gwamnati goyon baya domin ta aiwatar da wannan dokar kamar yadda ya kamata kuma mu a namu bangare mun ba an ba mu lokaci kuma ya Allah da za mu shi cikin lokacin da aka ba domin a samu ci gaban ilimi a jihar Sokoto. Masana sha'anin ilimi na ganin wannan matakin na gwamnati kan iya yin tasirin gaske wajen bunƙasa sha'anin ilimi to amma fa sai an yi taka tsantsan. Farfesa Malami Umar Tambol malami ne a sashen ilimi na jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto to munan jihar sokoto muna cikin jihohin da aka ganin kamar muna dan da koma baya ga ilimi na zamani wannan ko ya biyo baya saboda tura mulkin mallaka da suka zo da shi sun zo da shi don amfanin kansu saboda su koya wa mutane ilimin amma don su yi musu aikin da suke son su yi musu su kaga da suka zo suka tafi abin su suka mu da shi sai al'umma sun ka dora ganin wannan ilimi dama amfanin sa kawai ka samu ilimin don ka yi aiki don ka samu albashi masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa za ku ji wasu fa'idoji da ke tattare da irin wannan yunkurin Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi da nan birnin Washington, gundumar Columbia. bisalam A maza da mata. A gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayi da ku aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sade Sa'idu Daura ya ce hare-haren da 'yan ta'addan Boko Haram suka juya da shi a 'yan kwanakin nan wani abin takaici ne da Allah wadai. Don haka ya kamata jama'a su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai don cimma nasarar wannan yaƙi da suke yi da 'yan ta'addan Boko Haram. Ganin samar da tsaro a yanzu na kowa da kowa ne don sai da haɗin kan jama'a za a ci nasara. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, to shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro Allah ya sa ganawa da 'yan adawa a ƙoƙarin ɗinke baraka da ta kunno kai a tsakanin su kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Saƙo daga Arabiyu Muhammad Labo mai faci Sokoto. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaƙa Ya kamata mahukuntan Najeriya su tsananta binciken kwakwaf domin sanin sahihin zargin da Human Rights Watch ta yi wa jami'an gwamnati na yin lalata da 'yan matan da rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu. to madalla ga tushen muhimman labarai kafin mu sallama da ku baki daya A yayin da hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya a nan Amurka ta samu takardar izinin kotu domin fara duba wasu wasiƙun imel waɗanda ake zaton suna da alaƙa da yadda Hillary Clinton ta yi amfani da akwatin imel na gida lokacin da take sakatare harkokin waje. 'Yan jam'iyyar uh, jam'iyyar Democrat sun ce akwai wata manaƙisa siyasa da ta sanya aka bayyana wannan abu a daidai wannan lokacin. Hukumomin Italiya suna ci gaba da auna barnar da ta wakana a tsakiyar Norsiya ta girgizar ƙasa kwana guda bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin awo shida da kimanin rabi ta afku a garin. Ba a yi hasarar rai a wannan girgizar ƙasa ta jiya Lahadi ba duk da cewa ƙarfinta ya zarce na wadda ta faru a ranar 24 ga watan Agusta har ta kashe mutane kimanin 300 amma girgizar ta yi barna sosai. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta ci alwashin ba za ta bar rigingimun siyasar da ke karuwa na zubewar martabar gwamnatinta su gurgunta tsaron kasa ba. To madalla a gaishe kamar sauraro abin da sawa kenan cikin shirin a halin sai kuma can ba halin sha za mu sake dawa da wani sabon shiri inda muke son jin ra'ayoyinku na hanyoyin karewa daga yaduwar cutar zazzabin cizon sauro wacce yanzu take matukar barna a fadin Najeriya. kamar na madadin nazir ahmed hausawa wadda ta ni gabatar da shirin da kuma julie leather gresham da ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya malam greg da ya rika mata a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya amma kar ku za ku ga malaman zauren yau da gobe da za su yi magana kan muhimmancin kawance tsakanin mata shine darasin shirin a yau a saurara lafiya